Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau goma sha bakwai ga watan Oktoba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da talauci a duniya kafin ku ji da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwansu bisa yadda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan hawa liban. sannan sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya gana da shugaban saudi arabia yarima muhammad bin salman a jiya talata akan bacewar ɗan jaridan saudiya fadar white house kuma ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da burtaniya da kungiyar tarayyar turai da kuma japan kanin labarai kenan a watan yuni wani rahoto da aka buga ya nuna cewa najeriya ta shige kasar indiya a yawan al'umma da ke zaune cikin talauci to ko menene ya janyo haka kasar da take tashin arzikin mai don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talaka suke ciki arziki ya kan yi karu a kasa amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin kasa cikin al'umma ba to akwai matsala kwarai da gaske To za mu leƙa Najeriya da Nijar domin jin abin da masana ke cewa dangane da wannan lamarin a ƙasashen sai kuma shirin demokuraɗiyya wanda a yau zai yi dubi kan abin da ke hana mata tasiri a siyasar Najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwarsu bisa yadda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin na hawa liman da ke aiki da kungiyar Red Cross. Da yake bai da martani bisa ga wannan kisan, daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya Osai Jigbo ya bayyana kisa a matsayin laifin yaƙi kuma ya ce tilas ne a ɗau mataki a kai. ya kuma ce tilas ne a haɗa hannu wajen kare ma'aikatan agaji da ke taimaka ma waɗanda suke da matukar buƙatar taimako ga wakilin sashen hausa na murya amurka hassan maina kai ne da ƙarin bayani amnesty international ta ce dole ne boko haram su sako ɗaya ma'aikaciyar jin kai wato alice loksha da ta rage a hannunsu sannan dole ne mahukuntar najeriya su ƙara ƙami wajen kubutar da ɗaruruwan fararen hula da boko haram ɗin ke ci gaba da garkuwa da su ciki har da leya sharibu yarinya yar shekaru sha biyar da ke cikin ɗaliban dabci da aka sace daga ƙarshe amnesty international ta ce lalle duk waɗanda suka taka rawa wajen aikata laifukan yaƙi da ma na danna haƙƙin bil'adama a najeriya dole ne a gurfanar da su gaban shari'a ofishin jakadancin amurka da ke najeriya shi ma ya mika sakon jaje da ta'aziyya ga iyalan marigayiya hawa liman da ma kungiyar red cross amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da kawayenta irin najeriya wurin taimakawa a murkushe 'yan boko haram sakataren harkokin amurka mike pompeo ya gana da shugaban saudi arabia rima muhammad bin salman a jiya talata a kan bacewar dan jaridan saudiya nan wanda aka masa gani na karshe yana shiga ofishin jakadancin saudiya a istanbul a ƙasar turkiya makonni biyu da suka shuɗe amma kuma babu wani bayani akan inda kamal kashogi yake yayin da pompeo yake can birnin riyadh shugaba donald trump ya aike da sakon twitter yana mai cewa ya zata da yariman kuma shugaban na kasar ya hakikance cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru a ofishin jakadancin kasar a turkiya trump ya ce shugaban na saudiya ya tabbatar masa cewa ya riga ya kafa bincike kuma zai gaggauta fadadawa domin samun cikakken bincike akan wannan batu ya kuma ce za a fara samun bayanai nan ba dadewa ba ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa cewa babban ɗan diflomasiyan amurkan ya faɗa wa saudiya gaskiya cewa neman sanin abin da ya faru da jamal kashogi shine babban dalilin da ya sa trump ya tura shi a saudiya don saboda ya ɗauki wannan batu da muhimmanci. fadar white house ta sanar da shirin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da burtaniya da kuma kungiyar tarayyar turai da kasar japan wakilin amurka akan harkokin kasuwanci robert lighthizer ya faɗa a jiya talata cewa sun himmantu su kammala tattaunawa a kan lokaci domin samun kwararen sakamako ga manoma da makiyaya da kuma 'yan kasuwar amurka ya kara da cewa white house tana son ta magance shingayen cinikayya na masu haraji da marasa harajin domin samun kasuwanci ta adalci ga kowane bangare kamar yadda doka ta gindaya laitaiza ya aike da wasiku daban-daban guda uku ga majalisun Amurka yana sanar da su a niyyar fadar White House a kan buɗe sabon tattaunawar ciniki da waɗannan ƙasashen. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka ta kakaba wa wata cibiyar kasuwanci takunkumi a jiya talata wacce take zarginta da taimakawa da karu da ba sojoji ba wanda ake zargin su da daukar kananan yara suna basu horon soja suna yaƙi tare da rundunar tsaron gwamnatin iran wannan cibiya tana da sama da kasuwanci 20 a cikinta wanda aka fi saninta da suna basage cooperative foundation ta kirkiri kamfanoni kuma ta ɓoye sunayen masu kamfanonin da masu sarrafa kamfanonin na biliyoyin dala sunan suna kuma hada-hada na motoci a iran da haƙar ma'adinai da ƙarafe da kuma masana'antun bankuna in ji sakataren bitar malin amurka steven munchin waɗannan takunkuman da suna cikin matakan da amurka ke ci gaba da ɗauka akan tattalin arzikin iran domin hana ta ci gaba da yin amfani da ƙarfin soji da kuma take haƙoƙin bala'adama a yankin gabas da tsakiya takunkuman sun hana amurkawa yin kasuwanci da wannan cibiya da ƙawayenta kuma takunkuman sun ɗora hannu akan kadarori da cibiyar take da su a cikin nan amurka wani babban jami'in diplomasiyyar china a pakistan ya yi amfani da shafinsa na sada zumunta ya yi fatali da abin da ya kira zargi mara tushe da kasashen yammacin duniya suke yi wa china cewa tana cin zarafin bal'adama da yawa akan iyakarta da makwabciyarta xinjiang da ke yankin arewa maso yammacin kasar. amurka da wasu masu fafutukan kare 'yancin bala'adama sun ɗora laifi a kan china game da tafiyar da wani katafarin kurkurku wanda ta cike shi da 'yan kabilan ugur da musulmi kuma ana tilasta musu su fita daga addininsu a wani jerin sakonnin twitter eh, a cikin 'yan kwanakin nan mataimakin jakadar china a istanbul da ake kira legion zawo ya kwatanta wannan zargi marasa asali maimakon haka ya ce gwamnatin china tana kare 'yan ƙasarta da 'yancinsu da samun walwalar yin addini ga kowane mutum da ke cikin china da ƙabila ta yadda za su yi bautarsu ba tare da wani tsangwama ba kamar yadda dokokin ƙasar suka gindaya gaida baba Yakubu makiri da karanto labarai. yi kiyasin cewa miliyoyin mutane ke fama da talauci a duniya matsalar da ake dangantawa da rashin kudade a hannun jama'a sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'o'in dogaro ga kai. Dalili kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 17 ga watan Oktoba da nufin faɗakar da al'umma da kuma fargar da gwamnatoci. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin lamarin a Najeriya ga kuma rahoto da ya haɗa mana. duk da yake najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake lissafawa da haɓakar tattalin arziki to amma kuma kasar tana cikin jerin kasashe mafi tsananin talauci a duniya wani rahoton kungiyar bincike da kididdiga akan matakin talauci a duniya ya nuna cewa najeriya a yanzu ta kasance babbar cibiyar fatara da matsanancin talauci a duniya mukamin da ta ture kasar indiya ta dare a kai rahoton ya bayyana cewa kimanin adadin 'yan najeriya miliyan 87 da ke wakiltar kusan kashi 50 bisa 100 na yawan jama'ar kasar suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci musamman ma a yankunan karkara bashir Bashir Muhammad Acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Wannan rahoton gaskiya yana kan hanya. Don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talaka suke ciki da kuma tauyewa arziki da kuma rashin abinci da wasu hasarori da aka samu saboda rashin tsaro. In ka lura cewa ah, arziki yakan yi wa karu a ƙasa amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa cikin al'umma ba Ah, to akwai matsala kwarai da gaske ya kamata arziki kamar a ce a gida ne in akwai arziki shigo ga mai gida to in ya sa abin shi cikin aljihu account ya ajiye ne ba mutanen gida ba lallai mai gidan ya samu kuɗi amma al'ummar gidan ba za su wadata ba so haka shi ma arzikin ƙasa yake ya kamata a ce in arzikin ya samu ga wasu ya kamata a ce arzikin ya watsu a cikin ƙasa kuma ya kai ga al'umma a baya-bayan nan ma ƙididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin najeriya su ne suka fi yawan matalauta a duniya da adadinsu ya kai kashi 85 bisa ɗari na adadin jama'ar yankin wani mai sharhi akan lamuran yau da kullum barista mu'azu liman yabo ya yi bayanin musabbabin wannan yanayi. Ba dalilin da ke kawo ma ɗan adam talauci fiye da kowane dalili kamar rashin bashi ilimi. Ba za a samu bunƙasa arziki ba face an samu al'umma wadda adda ilimi. Shi ne ke sa al'ummar da ke da ilimi za ka ga tana da wayar yaudara amma tana da sauƙin shugabanci. Da zaran ka ilmantar da mutane su da hikimarsu za ta bayyana wadda za ta bunƙasa tattalin arziki ta hidda su daga talauci ko irin rayuwar da ake bada ƙididdiga ta yanzu. To sai dai wannan yanayin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci a Najeriya suke da awar fitowa da tsare-tsare masu manufar yaƙi da fatara da samar da ayyukan yi waɗanda manazarcin lamuran siyasa da tattalin arziki Dr. Mansur Isa Buhari yake ganin cewa ba su yi wani tasiri ba. To uh, akwai siyasa ciki wasu gwamnoni don ba su shiri da gwamnatin tarayya ko ta kawo shirye-shirye abin da ake ce ma social intervention programs na rage ma mutane talauci saboda fa su goyon bayan gwamnati tarayya siyasa kila ba jami'ai su ɗaya ba za su karɓi shirarrukan su ba shi su ga talakawa ba wasu kuma suna sa rashin gaskiya ciki za su anshi shirarrukan maimakon a kai su ga talakawan sai su bi da yan uwansu da yan uwan yan uwan abokan siyasa su su ba su wa'anda dama suna da wadata kuma a ƙara ba su irin wa'annan damar. wannan sabon matsayi na talauci a najeriya ya saka shakku da ta babar samun nasarar muradun wanzar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya na kai ƙarshen matsanancin talauci ya zuwa shekara ta 2030 a daidai lokacin da kuma ake fargaban lamarin zai fi kamari ya zuwa shekara ta 2050 sa'ad da ake hasashen samun karuwar yawan jama'a a ƙasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaida na sanyin na A cikin hirarsu da wakilin Musulman Muni Barma, Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar ya goyi bayan cewa rashin ilimi na ɗaya daga cikin sanadin talauci a ƙasashe masu tasowa. yadda ake iya kwatanta talauci a mu masu tasowa da ƙasashen duniya ma ta hanyar mutane wa'anda ba su da aiki kuma zamanto sun yi karatu ne mai zirhi sun samu jarabawa ba su samu aiki ba ko kuma a ce waɗanda suke ba su taɓa lakwal ba amma kuma ga sunan kara zube suna zaman banza da sun kare aikin gona in gona kai gari su cikin ba su wani aiki cikin shekara ba su da wata uku na aikacewa eh to kuma mun cikin kasashen na afirka ka gani ai ana iya samun wannan kwatamce ta irin yanayin da muke gani yau na matasa waɗanda ake ce ma yan bakin habiri wanda suke shiga cikin jiragen ruwa suna son su cimma burinsu na zuwa kasashen turai ko kasashen amurka da sauransu ko yake talauci wani abu ne da a can baya ake dangantawa da harkokin tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya na ganin girman wannan matsala ya fice inda ake zato lura da yadda rashin mutunta 'yancin dan adam ke kara wa jama'a raɗaɗin wannan al'amari mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasan abdulrahman na mai irin wannan ra'ayi misali ka a tauye wani bangaren al'umma a ce baya da izinin eh, ko yayi sana'a ko wasu ayyuka wani abu ne wanda yana taimakawa irin haka nan kai ya kasance a ce a hana mace ta mallaki gona tunda ita ma al'adam ce tana iya ta mallaki gona ana iya ainoma da sauransu yana iya taimakawa cikin zamantakewa yana iya taimakawa wajen magana iyalinta. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ake sakawa a jerin kasashe masu fama da talauci duk ko da cewa Allah ya azurta ta da albarkatun karkashin kasa. Sauraka masana ke gargadi akan wasu mahimman ababen da aka yi imani suna yanke talauci. Ba ni tsammanin cewa ko bangaren man fetur nan da yake kasa ga dala talatin ganga ko bangaren uranium da kaso shi ta hwadi ba ni tsammanin wani abu ne wanda Nijar tana iya dogaro da su yau. ta kore ma bakin ta kuda abin da ya kamata ta dogara da shi ko jiya ko yau ko gobe shine bangaren noma shine bangaren kiwo da sarrafe-sarrafe irin na ciku na nono da nama da fata wasu abubuwa ne wanda muna da kwarewa a kansu to kaga dole sai an tallafa ma wannan bangarori sun da bangarori ne ni a nau gani wanda suke na zahiri hukumomin jamhuriyar nijar waɗanda tun da jimawa suka hango buƙatar bullo da matakan cike gibin da karancin amfanin gona ke haifarwa a ƙarshen damana sun yi tanade-tanade da dama don bunƙasa ayyukan noman rani wanne ta wani bangare ke matsayin babban makamin yaƙi da talauci malam musa ahmadu shine daraktan ma'aikatar raya karkara mai alhakin bunƙasa gandari da noman rani. cimakar da aka yi ga noman rani ita ke samu a samu kuɗi kamar wani shinkawa da aka yi kamar wani albasa wani pom de terre ana yin su da a ci kuma da a samu a saida kenan ka a zamna a ce ban da aikin zani ya kamata a ce shekara cikin watan goma sha biyu ko da lokaci ma'aikaci da abin da ya yi da yake Allah ya taimake muna da ruwa sosai ƙasa muna da wurin noman rani babban kasa wasu alkalaman da kungiyoyin kasa da kasa suka bayar na nuni da cewa daga cikin mutane hudu da ke fama da talauci a niger uku duka mata ne galibin su mazauna karkara matsalar da masanin tattalin arziki dr sole abdullahi ke ganin za a iya warwarewa ta hanyar wani tsarin samar da aikin yi kaga an san irin kiwo wa'ansu suna iya yin wato kayan gargajiya kamar irin su turaren da nake gani mm. abu da yawa wanda in aka yi nazari akwai abu da yawa yanzu wata tawasa ana iya sarrafa su a gyara su to wa'annan mata ta wannan hanya ce kamata a tana su cikin kungiyoyi a ƙarƙashin taken ranar yaki da talauci ta bana majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran jama'a su haɗa kai da mutanen da aka gwada wariya domin girka sabuwar duniyar da za a mutunta 'yanci da mutuncin ɗan adam a duk inda yake a duniya abin da ke fayyace sabbin kamannin da talauci ke bijirowa gwamnatoci da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar in talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka na'ura muke yi zamanin device inda muke yi da zai nuna mana akwai yana da application da yake rankin ɗinsu daga wanda yake ba duk ya fi talauci muna gani a jikin na'urar to da wannan muke amfani yaya na'urar ta ke aiki To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin hirar mu Madina Dauda da mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tallafi hajiya Maryam West wadda ta bayyana yadda gwamnatin Buhari ta yaƙi talauci a cikin shekaru uku da take karagar mulki inda kawo yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan kusan 20 sai ku kasance tare da mu yanzu dai ga Madina Dauda da shirin a yau. Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗora ne akan zaɓukan fidda gwani da aka yi a Najeriya. fidda gwani da suka gudana a jam'iyyu 91 inda wasu suka fidda 'yan takararsu kai tsaye wasu kuma aka bige da shiga kotu domin warware takaddama jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ba a batta a baya ba a wajen fuskantar waɗannan rigingimu domin kuwa kusan a dukkan jihohi da apc ke mulki an samu rahotanni da suka nuna rashin daidaito a cikin zaɓukan fidda gwanan Waɗannan ƙorafe-ƙorafe sun iso babban hedkwatar jam'iyyar inda bayanai da dama suka nuna haka. Sunana Abubakar Sadiq Ajiya ni ne zonal secretary na North East jam'iyyar APC. Mu kuma zaɓaɓɓu ne wakilai ne na jam'iyya. Idan da kwai matsaloli an yi ƙoƙari a ɗinki ya gagara to sai mu bi tsari kamar yadda kundin tsarin jam'iyya ya tanada. Akwai badakala da ta faru a wannan zaben tantancewa akwai zababbu wayanda suka ci primaries an yi kilarin nasu an sa hannu da sa hannun shi shugaban jam'iyya na ƙasa baki da kuma duka da typewriter a kai ana zargi an yi cancanta sunaye akwai rudani wanda yake jawo da kuma rashin mu'amala rashin jituwa wanda kuma yana iya farraka kayukan mutane da kuma ita jam'iyyar kanta to in ba mun taka birki ba to wannan zai iya ya zo ya kawo rudani ga jam'iyya da sauransu. To sai dai abin da ya ɗauki hankali shine a daidai lokacin da aka ayyana shugaba Buhari a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC sai uwar gidarsa Aisha ta bayyana damuwarta a shafinta na sada zumuntan Instagram inda ta kushe zaɓukan fidda gwanin da aka yi a faɗin ƙasar musamman ma kuɗaɗen fom da 'yan takara suka biya wajen nuna sha'awar tsayawa zaɓe. mata sun nuna goyon baya ga korafin uwar gidan shugaban ƙasa aisha buhari akwai honorable esther tawasimi sai sayyada aisha alfulati wacce aka fi sani da sayyada alaika da kuma hajiya hadiza sanda umar to da su za mu tattauna irin matsalolin da mata ke fuskanta a bangaren siyasa a wannan ƙasa tamu najeriya zan fara da esther tawasimi waya kika ga siyasa da mata ke yi a najeriya yanzu abin dai bai yi mana kyau ba saboda a 2015 dama an ce a ba ma mata wuri su yi zaɓe su fito siyasa da kyau amma aka zo wannan karan mata sun fito ba wai fati ɗaya ba kowane fati wato dukkan jam'iyyun nan eh. casa'in da ɗaya na najeriya mata sun fito da yawa sun siya fom amma daga farko wurin siyan fom dama an ce a ba ma mata kyauta amma mata na biya in aka zo wurin zaɓe ba a ba ma mata izinin da za su nuna yancinsu ko mutane a yi musu zaɓe saboda haka abubuwan nan suna kawo mana cikas da ma in ba mu samu mun haɗa kai yanzu ba zai zawo mana da matsala nan gaba bari da dai ki sayyada ya kika kalli wannan al'amari mu mata kowa ya riga ya sani mata suna da gudunmawar da za su bayar a najeriya saboda haka nan mu mata muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata kai muna nuna musu cewa suna da fa'yanci akalla ba ƙasar fa yanzu mata mun tabbatar da cewa mata suna da katin zaɓe miliyan biyar kuma muna nan muna bin mata muna cewa in dai ba za mu ma a mana abin da muke so ba to kuma za mu gaya mata to kar su kaɗa zaɓen nan su zauna a gida zai fi musu hadiza barin da gare ki kin ji mata miliyan biyar anya ba sai kaɗan ba kuwa to hajiya madina a a lokacin da kika ji an ce mata miliyan biyar to ki tabbata ana maganan fiye da haka kenan to a matsalan da ike faruwa a yanzu kan maganan siyasa a hakkin da aka danne ma mata wanda ba sai na faɗa ba mutanen da suke siyasan sun san an danne musu haƙƙinsu mata da yawa sun fito suna so su nuna bajintansu da ƙwazansu su taimaka ma ƙasanmu su taimaka ma 'ya'yanmu su taimaka ma wato yaranmu matasa to saboda haka sai aka danne mata haƙƙinta da aka danne matakin da aka ce ba za ta fito gashi tana da abin da za ta iya bayarwa gudunmawa da za ta iya tallafa ma al'umma sai aka hana ta to ta ya za ta yi ta yi sai ana kashe wato iliminta ana kashe mata kwazanta wannan daman da aka ba mu fada aka fada a bayar saboda fa za a samu matsala za su fito to sai yasa muke fatan shugabanninmu iyayenmu mazajenmu su yi dan dakata mana su ba mu space mu ba yawa fa a cikin abin da aka ba Esther barin da gare ki kin fito takara wannan karan a'a to da kika taba fitowa menene kika fuskanta da yawa abu na farkon da na fuskanta shine da na je na siye form na dai siye form a dokoki ya kamata a ce delegates su yi form da kansu amma kamun maka hankara masu kudin kamar masu contesting maza sun je sun saye form duka da aka zo lokacin da za a yi zaɓe na delegates ko delegates ɗaya babu saboda me mazan sun kwashi delegates sun je sun kulle su a wuri ɗaya ana ta ba su abinci da kuɗi kai kuma da kake contestant ba za ka samu ko ganin delegate ka yi eh, campaign ba balle su zaɓe ka aka zo ranar primaries an riga an saye su kin ga na farko kenan problem din da muke fisi a zo ranar primaries sai delegate ne delegate kuma sun san gaskiya amma saboda sun karɓi kuɗi a wurin maza kin ga ke na mace baki da bakin cewa wato baki ya ci dole ido ya ji kunya sai ya daya kika ga wannan al'amari bayanin da Esther ta yi bayanin da Esther ta yi haka ne ai mata ne ma masu yin zaɓe in aka duba in ka duba wajen zaɓe sai ka ga mazan yan kaɗan ne mata ne za a ce mata ku fito kanku da kwarkwata saboda an san sun fi yawa amma kuma daga ƙarshe sai a zo a raba musu ne naira ɗari biyar a ba su omo abin da ake yi kenan da ƙarshe nan ba suka ci zaɓe ba za a sake ganin su ba kuma sai wani abun kuma ya sake tashi to wa'annan abubuwan ba ba za mu yadda da su ba ba za mu yadda da irin waɗannan abubuwan muna nan mun tashi tsaye mu ma yanzu muna faɗakar da mata muna janyo hankalinsu akan waɗannan al'amura kuma da addu'a insha Allahu komai namu insha Allah muna ganin zai daidai Hadiza ina ne kike ganin ake samun matsala da irin haka ke faruwa a ce mata suna delegates amma har su yadda ma a keɓe su wani wuri a canza musu ra'ayi to a gaskiya wato duk matan da ta san haƙƙin 'yar uwarta ta san me yake cikin gidanta bai kamata ta bari a siye ta ba in kuwa har ta bari aka siye ta to ta san cewa kamar ta sayar da 'yancin 'ya'yanta ne don ita mace ta samu dama ta samu mulki to tabbas bashi shi yasa wasu suka ce wai da ta samu ɗa gwamna gwamna ta samu ɗa first lady saboda ta san tabbas ɗungumanta ne kowa zai samu to sai kuma aka samu wannan macin ta samu dama ita delegate ce kuma ta sai da ƙuriyarta to tabbas san tatar da zira'arta ne to abin da nake in ja hankalin su wato wannan matsalan delegate delegate delegate nan gaba fa a kula fa maganan kudin delegate din da za mu fito za mu yi magana a kai za mu yi kokari gwamnati ta sani cewa nan gaba ba ma sama wani delegate a je primary a dangwala dangwalawa ina jin nan gaba kan mutane za su fito don wani ya je maganar delicate mai kuɗi ya karɓe wanda bai da shi shi ga jama'arsa sun zama abin tausayi wannan maganan delicate ya kamata hukuma wato na inec ta sa idonta a ciki ta fahimci cewa akwai zalunci a ciki madalla menene masu fashin baki ke cewa a game da korafe-korafen ga ra'ayin alhaji abubakar ali kwararre a fannin siyasa da zamantakewa mata sun fi maza yawa a najeriya abin na fa na kuriya ne ba na ƙarfi ba ne ba na doke-doke ba ne mata idan za su haɗa kansu duk inda suka gade mace ta yanki fom to ba ruwansu da namijin da yake kusan da za su jefa mishi kuriya su taru su jefa wannan matan nan kuriya kuma tun da yake sun san mata 'yan uwansu ba su da kuɗi irin na maza so zancen su nemi kuɗi a hannunsu bai taso ba kowace mace ta zarce a zuciyarta za ta jefa yar uwarta mace kuriya a je ranar zabe ki je ki jefa mace kuriya mata za su ci zabe ba tare da wani dogon wahala ba amma nan mun waye gari ba sau daya ba ba so biyu ba mun gani in zan iya tuna miki sarah jibril ta tsaya zabe na takarar da ita da goodluck da atiku kuriya daya ita kadai kawai ta jefa kanta mata nawa ne a wajen mata miliyoyi na a nan eagle squad mata nawa ne ita kadai matan da kansu ma ma ba su yarda da kansu ba kuma ba su yarda cewa za su iya sai mulkin kasar nan ba matsalan mata ne su da kansu kashi 75 a cikin kashi 100 su ma da kansu ba sa son juna su war jam'iyyar apc ta amsa kira inda ta kafa kwamitin sauraron koke-koke a ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar edo farfesa osareme osumbo a nan zan dasa aya a wannan shiri na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin da wayanda kuka ji muryoyinsu, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 1 da minti 28 na safe. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwa bisa yadda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar nan na agaji hawa liman da ke aiki da ƙungiyar Red Cross da yake mai da martani bisa wannan kisan daraktan kungiyar amnesty a nigeria osai ojigbo ya bayyana kisan a matsayin laifin yaƙi ya ce tilas a ɗauki mataki a kai ya kuma ce tilas ne a haɗa hannu wurin kare ma'aikatan agaji da ke taimaka ma waɗanda suke da matukar buƙatar taimako sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da shugaban saudi arabia yarima muhammad bin salman a jiya talata akan bacewan dan jaridan saudiya nan wanda aka masa gani na karshe yana shiga ofishin jakadancin saudi arabia a istanbul a kasar turkiya makonni biyu da suka shuɗe amma kuma babu wani bayanai akan inda kashugi din yake. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Inda za ku ji hira mu Madina Dauda da mai ba shugaba Buhari shawara kan harkokin tallafi hajiya maryam west kan yadda gwamnatin buhari ta yaƙi talauci a cikin shekaru uku da ƙari da take karagar mulki kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya hausa voa hausa.com yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da injiniya mu jim cook da kuma siri da har hada shirin alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.